والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين أما بعد أموى مسلمي السلام عليكم ورحمة الله وبركاته يو أشرين بيدي قوات رمضان شكرا جبو لأريه ألودكم أربعين دا شدة bayan hijirar manzon Allah annabi Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam daga Makka zuwa Madina

shiga inda masifa ta aka da ke domin da hukuncin wanda yake ma'aikaci na tura da ikon ko abin da ya kamata ko shakka babu lokacin da sai na umar wata annoba ta fada a wani gari sai fita daga madina zai tafi garin to yana zuwa wani gari da ake kira sarar ko sarar sai aka ce to ai annoba ta fada magarin to sai ce cikinku akwai wanda yake da wani hadisi wanda ke magana kan hukuncin idan annoba ta fada magari kana wajen garin kai daga cikin sabai eh, ko muhammadu bin maslama ne namance sai ce eh sai sai na ji manzon alasassun ya ce idan annoba ta fada ma gari waɗanda ke wajen garin kasu shiga waɗanda ke ciki kasu fita su gudu haka sai umar ya koma ba sai suka ce ya sarkin musulmi umar a tafirru min ƙadarillah kana son ka guje maƙaddara Allah ne sai ce na firru min ƙadarillah ila ƙadarillah za mu guje maƙaddara. zuwa wata kaddara din kenan wannan shi ke tabbatar maka da eh babu laifi idan annoba ta fada ma gari kauye wanda ke cikin gurin kredit wanda ke waje kare shigo na fara da wannan ne don tambayar a yi mata maɗaukai ko ba gane ba to shi jami'i ne na tsaro suna zuwa peacekeeping nishin da ake cewa to sai aka tura su garin daga annoba ga fadace-fadace zai je ita eh, wannan kuma yanayin aikinka ne ya janyo maka misali kai soja ne a ce ku tafi aikin kwantar da tarzoma a wuri kaza <clears throat> ta yadda babu yadda za ka yi kuma zuwan kaurin kana wakiltar al'ummar musulmi ne idan kana da ruhin haka to ka je wannan wuri ya zama barora irin ta aiki ina fata an gane ko amma idan babu larura da take da yin haka lallai ai ba za ka tankari inda musiba take ba wanda ke ciki kuma ba zai fice ce bari ya gudu ba to da baka iya guje ma abinda da Allah ya hukunta Allah kuma ya kaddara wannan a takaice amsa kenan kan wannan tambayar Allah ka dace da mu iya haka misali jami'in lafiya aka ce gari misali gudawa da amai duk sun barki ana ta mace-mace kamar cholera ko ba ka ba misali pandemic a irin wannan to ya halatta mutum ya shiga cikin wannan garin ya ba da agaji idan zuwa ka ba da agaji na da yiwuwa babba ta ceto rawukan mutane tunda ana fata za ka ɗauki matakai kai na bakan ga kariya tunda ana da shi a zamani abinda zai baka kariya ga barin farmakin wannan ciwo ka ɗauki misali abin da faru covid-19 ka duba sai ka ga hatta gawa subhanallah ba zuwa kusa da ita ba zuwa a cikin leda sallah sai ka gawai nesa ake yi saboda gudun kada mutum ya haro da wannan ciwo an ga bala'i lokaci an ga tashin an ga musulmi tunda har ka abar ubangiji sai da aka ƙorace wata la ilaha illallah Allah ya ƙara mashi shirayin albarka yana limamin harami a lokacin yana sallah yana kuka yana ubangiji kuwa kuka kore mu daga haraminka ne ka gade ka aba duk yadda ka kai ba ka rasu mai dawaki kuma su da ta kai ka aba su dai ga mutum tsalli biyar goma ka aba ya Allah to kaga irin wannan lokacin da shi likita dole ne ya je kai agari saboda magungunan suna hannun shi allurai suna hannun shi to ba za ka ce ba zai shiga inda ake da masifa da tashi hankali kai agaji mutum da zai tunkari wannan fili shi ba shi da lafin irwa lafin naqir shi za ka kalla a wannan yanayi Allah kawo wani kofi gaba da tafaddal السلام عليكم ورحمة الله وعليكم السلام bayan mun gaisuwa da tsarin kauna a ya ce shi mai nuna hukuncin wanda ya ce wa matarsa da ta gidan ba ta da dasu ba zai ba kuma mai take ba gaba ya daga nan ba to muna godiya da gaisuwa wa da kai mana gaba ɗaya yadda ka gaishe mu Allah kai ma ya gaishe ka duk Allah ya gaishe ku gaba ɗaya a duniyar mu da kuma lafiyar mu idan ku Allah ya gaishe ka ai magana ta kare Allah ka samu dace to abin mamaki ne mutum ya yi irin wannan magana ya yi kama da abin da wani zai taɓa samu wani ana shi da matar shi malam ne ban take da ta na take da sai ce ya sake ni ce a karku yi ne ne sai ta ce cewa yi in kin samu wani miji ki aure ni na gaji amma ni ban sake ta ba abin mamaki na ce kai ba maguje ne kai duk bahaushe ka ce da shi kaga cewa fa kai in kin samu wani miji bayan ga ka wani mijin ga ka kuma sannan ka ce ni na gari sannan ka ce to ai malam saboda ban ce na sake ki ba ban faɗa ka wai shi dalilin shi ce to ai ba sai ka faɗa ba akwai akwai lafazin da za ka yi ya zama saki ke ne na ce to tun da kai ka ce sai in ka ce na sake ki na ce to yanzu misali idan kuna faɗa sai ka rike mata riga sai ce ni ka sake ni sai ce to na sake ki sai ce a na rigar da take ba ita wannan shi sai ce to ka gani ko ka gana tun da kai furci kake nema a furta ai nan ka ce na sake ki an kuma ba su ki kira ne ba su take saboda haka tun da ka ce na sake ki a baka faɗa ba kai in kin samu wani miji ga ka ke aure ni na gaji to kama da wannan abin da ya faɗa ya ce ne? ta tafi gidansu to ina so ku sani suku gaba gaba duk wanda ya ce da mata shi tafi gidanku wannan maganar ba suke ba haka ne a zahirin wannan maganar sai a ce da shi to mai kake nufi He eh, ina nufin ta tafi sai na zo a shirya mu ka kaga ya waske to kaga tunda yake haka ne ba da maka ce saki kai tsaye sai yayi bayani ce wallahi ba za ta yi sai ka bayyana me kike na fike ne eh ina nufin kawai ni na haƙura. shi nan. cewa da kai ka haƙura. to shi ma zai iya ma na saki dalili kwa ba zai yi kace a ah, ni na haƙura da mummunan halinta ne ba a tunda akwai karina tafi gidanku na haƙura wannan automatically saki illa iyaka sai mu nemi bayani daga wurin ka saki nawa ɗaya ko biyu ko uku saboda a talaku marata fa imsakun bi ma'rufin Auta tasrihu ihsan to amma da yace tafi gidanku sai ce ne to wannan shi ne saki inda ce. ba kya ƙarƙashin kulawa ta a yawayin dai matar ka sai suna ƙarƙashin kulawarka shi suke cewa habluki ala gharibiki igiyar kariyar da take hannuna dangane da ke nasa ki igiyar wannan take ne amma inda furcin farko ne jingirinki wannan ba zai zama sake kai tsaye amma tun da ya ce ba kya ƙarƙashin kulawa ta to kulawar ma ta koma ƙarƙashin kulawar da dama daga can kulawar ka ɗauko ta ka wata ɗan kulawar saboda haka sai mu mai da hankali da furucin da kaskiya muke da yawa muna furucin tutukan da suna da ma'ana mai haɗarin da kun fahimta ko sannan ka ce wai kulawa ki ba ta ɗashi na ko ba zan baki abinci ba shi kenan ka ƙara duhu kan duhu kenan alƙali zai tambaye ka dole sai ka faɗi sake nawa kake ne An wanda za ka ce ba ta ce ba yawwa irin nan da yawa da fi a shi da can ya rubuta takarda ne na ke ki kafin ta ga takardar sai janye ta yi ka ce ka janye ai ka bari ta kai gare ta ma ka bari ta kai gare ta mai ka gani ciki ya sa ka bari su dala ina fata mu kiyaye saki shari'a ba ta haramta saki ba hadisin da ke cewa mafi abin abu wanda yake halal Allah na fishi da shi saki hadisin bai inganta ba abu gadu hatlaq abu gadu halal ila Allah ya la ya yasihu amma in har za a yi sakin nan ai aya ne kuma ku saki tun da ka ambaci saki akwai saki na alma'atuhu shi wannan sakin bai yi ba alma'atuhu misali wanda fishi ya kai mai fishi har ma bai san me yake faɗi ba kamar mahaukaci wannan sakin shi bai yi ba duka mamar hankali ne amma don kawai ka ce a ina cikin fishi don a kuma son na magana wallahi malam ai fishi a mataki uku na inji ibn al-qayyim karanta littafinsa irafatul lahfan fi talaqil ghadban ce fishi na da zango-zango uku zango na farko tashin farko na fishi in saki ya auku lokacin bugu wato bugawar fishi a tashi na farko saki yayi babu wani saki da zaka ci babu fishi ciki haka idan a mataki na biyu na fishi ne saki yayi amma fishi in ya kai kololuwa to shi za zaka ce mutum kamar mahaukaci teke nan saki baya aukuwa to zai mu mai da hankali kar mutum ya saki mace sakin da kila ma har sun riga sun rabu babu aure tsakanin hatta tanki hazaujan gaira a je a yi masa tanikanci su dawo suna zaman da yake ba aure ba kuma wallahi inda za ka bincika allah kaɗai san irin wannan kwabar da muke ciki a ƙasashen allah dai kawo mana sauƙi na السلام وعليكم السلام لم الله خير صلى الله عليه وسلم من manzon الله يا san غيب farko tukun menene غيب gaibu ko gaibi ko da hausa abin fake ai ka fassara abin da ke fake yanzu misali abin da ke aljihunka na kuɗi neman sani neman abu ka sani to wannan ana kiransa gaibu irin na dangane mana dangane da ni ban san abin da ke aljihunka ba dangane da kai baka san abin da ke na aljihun ana kiransa alghaibu wato annisbi akwai gaibi kuma wanda yake ana kiransa gaibi saki ba gaibi misali idan ka karanta sura mai lamba 31 aya mai lamba 34 wadda ita ce aya ƙarshe a cikin suratul kuma Allah ya ambaci mabuɗan gaibi guda biyar يتي إن الله عنده علم الساعة وينزل الغيب ويلو ما في الأرحام وما تدري نفس ماذا تكسب غدا وما تدري نفس بإغموت إن الله عليم خبير ألا شي يصلو تنتاشن كيام فوانن أنا كبن سجيدي سكباتي كياما وشنيني آآ لا يجليها لوقتها إلا هو ayyana mursa fima anta min dhikra ila rabbika to wannan ana kiransa ghaibi mutlaqi wai Allah yaushe ne ne ruwa zai sauko wannan ghaibi ko da masanin ilimin meteorology zai ce da kai eh wannan girgije kaza kaza ne Columbus Atacumulus kaza kaza kaza duk da haka dai baka san lokacin sannan ga ya mana ruwan nan da zai sauka a kundila a gezawa a kano a kaza kaza kaza kaza lita na wani wazi gaya maka ta hargai ne ke mutulaki na uku allah ya ce ba wanda ya san abin da ke cikin mahaifa sai allah haka ne? kila ka ce ah, to ayyanzu yanzu ko likita a dalilin na'uran ganewa kanimashin. zai iya ce da kai ayi namiji ne ana yi ko ba ba saboda bai san sirrin ƙurani ba hmm. mai Allah ta'ala cewa ne wa ya alamu ma fil arham Allah shi ya san ma ma bai ce man ba Allah shi ya san abin da ke cikin mahaifa to kai Doctor gynecologist abinda fa ka sani kawai man ka sani lokacin da maniyin aka tsarta a mahaifa ga ya mana zuban maniyin na farko namiji ne ko mace to kaga makiya gaibe je ka kama gano namiji ne ko da Allah ga ya mana wace ce ma matarsa nan gaba ne girma likita ya sani in mace ce likita mun ji ka gano mace ce waye mijin nan gaba shi jami'a za ta yi zai yi farin gashi nau kafin ya mutu loma nawa zai ci sai ka faɗa akwai da zai farin amsa ji amma ka ce allah bai sani ba ruwa makwallatuwa nawa zai haɗe kwata kwata kwata nawa tattaki a kafa kai kawo sau nawa ne la ilaha illallah wani shi ne alghaibul mutlaq sannan allah ya ce mutum bai san ma mai zai gobe ba a gobe? ai zan yi tafiya in allah yana tafiya ba jiya ban ce da ku zan tafiya ba amma mai nisa da ku in bai yi ba muna ne allah ya kaddara bai yi ba tun da abin ya koma kwana ɗaya biyu nan gaba to kaga kenan ba wanda ya san gaibi shi ne ma tadri nafsun ma za ta kace gobe na biyar wa ma nafsun bi ayi ardin tamut inna Allah alimun khabir Luqman 34 kuma kowace rai ba ta san ina za ta mutu ba na da wani aboki dan unguwa ne a kanan nan allah ji kanshi ni makarantar allo tare makarantar zaure haka ban labari wani fa kaji kaji yana asibitin ake ce kai mai ziyara kwana biyu aka ce an tafi da shi indiya neman magani yanzu aka kabarin shi na indiya waye san kabarin allah ta kiran kaga wa mata dare nafsin bai an yi rai ba ta mutu ba sai ya ce ka a garin da ka taso ajali na zuwa sai kai ka inda yake to kaga waɗannan duk muku shirhi ne don ku san ɗabi'ar gaibi sai mu dawo kan tambayar annabi ya san gaibi amsar wannan tambayar na cikin hadisin masruk ibn al-ajda masruk yace ya uwar mu ne Aisha ina so in tambaye ki amma ina jin kunya tace tambaye ni duk tambayar da zaka tambayi wadda ta haifi ka li'annani ummul lak an yi babar saboda matan annabi Allah ce wa azwajuhu ummahatu to shine tambaye shin Muhammad ya ga mala'ika Jibril ce kai wannan tambayar ta ka ta tsigar jiki na hatta tashi sai ce to ai Allah ya ce Wai zai bata hujja wala qad ra'ahu nazlatan ukhra inda sidratil ta min shuru na fi kowa sanin abin da aya take ai ba ana nufin annabi ya ga allah ba ne ya ga mala'ika jabra'il ne a sauka ta biyu yana da fuka-fukai shida. ta ba shi aya sannan zai ta ce to barin gaya maka abubuwa uku duk wanda ya gaya maka yi ma'alla karya zan ɗauko ɗaya ne kawai ta ce duk wanda man za'ama anna muhammadan alamu ma fil gadi faqad a'zama Allah sirri duk ya ga maka annabi ya san gaibi ya Ka kaji amsa tambaya har da lokaci to ai me alfaza bi cikin ishirin yana cewa basirun bisirul ghaibi qabla qiyamihi lahu yuqrabul narma wa tartafa'ul ya magana alfaza bi magana ce annabi ya san gaibi kafin to sai mu ce magana shi an masa raddi kowa wa fi kulli qawlin mustahilun wa ja'iz in ya faɗi sai mu ɗauka in yi kuskure sai mu aji na bi san gaibi ba walau kuntu a'lamu al-ghaiba lattakfartu kuma mastaniyatu haka Allah ce cikin wannan sura da muke ka ce musu ban san gaibi ba abubuwa nawa ne ke faruwa sai ya faru Allah ya sanar da annabi shi idan kun kana nufin Allah yana gaya ma annabi abin da ke ɓoye to a tun da ya riga ya gaya ba gaibi ba ya zama gaibi ba Koko, yanzu ko kai aka ce da kai hanyar nan akwai maciji don shekar da cutar da mutane ba ba ka sani ba to bai zama gari ba dan an riga an bayyana shi ke suna ka wannan shi ne masu wannan suna faɗa ne da sunan wai son annabi son annabi ba haka yake ba ba ka raba abin da yake ba na annabi ba ne ka ce na shi ka ce kana so shi ba haka ake son annabi ba ka koyi ma'anin son annabi son annabi na da ainihin alamomi kamar guda takwas kamar da manyan malamai suka yi sharhi sheikh safar al-hawali malami a bangaren aqida a jami'ar umul qura wanda ya ritaya Allah ya kara mai lafiya ya zane kan ka dake dake wani ka sal akhar to bismillah وعليكم السلام ورحمة الله وإياكم وإياكم ma'aikacin a ɓangaren ma'aikacin tsaro a ɓangaren ɓangaren yanayi masu laifi kuma mutum biyu a kansa wani lokaci na halartar da shi a matsayin kuma ya ba da kuma yi haka da da shari'ar musulunci tana kare abubuwa guda biyar ana kiransu alkulliyatul khams alkulliyatul khams kare rai aiki nan kare hankali saboda in ba rai ba mutu in ba hankali shi ma'ai ba mutu kare dukiya in babu ita rai ba ta garawa kare tsatso sannan kuma sai kare mutunci to kaga aiki a bangare na tsaro har mutum ya zama kwararre ne kuma yana da bincike akan harkar tsaro da binciken masu laifuka shine criminologist kenan to wannan ai muhimmi ne a gidan musulunci saboda mai laifi in ya san zai yi yadda ya ga dama ba mai ce da shi kanzil shi ke nufi abin da yake so har malamin suna cewa wato man aminal ukubata a sa al'adaba duk wanda ya san ba abin da zai faru sai abin da ya gada ba amma wanda ya san kayi za a yi maka zai daddara. dara shi yasa Allah ce walakum fil qitati haya a cikin in ka kashe za a kashe ka to akwai kyale rayuwa ta gara saboda mai kisa ya sai in ya ɗauki za a kiran shi sai da dara kaga ya wanzu da rayuwar shi da wanda zai kashe ke shi suke cewa alkatul an fa alkatul shari'a ta canza da lafazi ne wannan nuna mana cewa muhimmancin wannan abu din to amma salo da ake bi na zaƙulo bayani wannan ana kiran shi suspect why suspect wanda ake tuhuma a shari'ar musulunci sukan ce al-muttahamu bari'un hatta tafbuta idanatu al-muttahamu bari hatta tafbuta idanatu tuhumamme ka ɗauka mara laifi ne sai an tabbatar da laifin ya tabbata the suspect is innocent until proven to the contrary haka suka ce to in ko wanda ake tuhuma barrantacce ne to mai dalili na sai misali a ɗebo ruwan zafi a watsa mai a ce kyamun abin da kyau ana yi kwara a ubula a tsotsana masa wutar lantarki yake neman ana aka suke extorting information extort kamar da yake extorting kuɗi wannan bayan halatta na samu labarin irin waɗanda ake tuhuma ɗin nan aka ɗauke shi a mota irin ta masu laifi ana ta gudu da shi daga alamar mutuwa wadu ana haka ne fa a tabbatar da ya laifi ina kuka samu wannan salon salon ne na yahudawa saboda mun yi nesa da shirar ubangiji sai mu ɗauki abin da ba shi da alaƙa da addini ko ma tarbiyyar mu ce shi ne abu sai na samu labari wannan mutumin sai an zo wucewa da shi sai ga wasu mutane suna rawa ta cewa wannan ne laifin aka kama shi daga waya ce wallahi azaba ce ta min yawa na kuma fita kawai mu kwanta da ƙarya ko na ko na hutu aka kama wancan ne to kaga me ya zafi a ƙoƙarin kuna nemo bayani sai iya gamuwa da ajami kuma kai ka sani ko gidajen masu tsaro ne a tsare ka a sal ko kaza kaza sai sun ce yaya kana da ciwo akwai diabetes akwai kaza kaza ka sun san abu da ke terminal disease zai iya kashe Kar ka mutu a hannunsa to sai aka wayi gari kuma abin da kuke gudun mutuwa a hannu sai kuka ɗauko wani salo saboda kuna neman bayani wata ba gaskiya ba ne to kila ka ce to ai larura ta sa ake ɗaukan wannan mataki akwai mugun mai laifin da in ba haka ba zai faɗa ba eh to in bai faɗa mafa ai duniya tana da hanyoyi na gano laifi ko ba ta ba ba akwai ku suna min wannan abinan da ake cewa da shi ne abin da za a bada fauda din nan na'am autophages yawa a zo ka ga an bada fauda sai fauda ta nuna abin nan na manta sunan shi ne abin nan a takaice na'ura ce wata hikima ce device ne na gano mai laifi ko ta hanyar ma misali hannayenka a ce ka zo ka sa hannu abin da ɗinka a gano akwai hanyoyi iri iri tabbatar da mai laifi an gane ko forensic science forensic ko ma ne da shi na misali don ku kauce ma kuntata ma wanda yake ba shi da laifi kila ya tabbatar shi ne kuma a rayuwa irin tewa nawa ne masu laifin ake kyale su nawa ne ba ka bukatar da kuka mai laifin ne ya ce an yi sai ne sai najeriya ake yaka ka gabawan allah miskini ya saci akuya da sata akuya da kosai sata sata ce wace ce ita makon sai ke muna azama ne ga wanda ya saci miliyan biliyan triliyan septiliyan muka baka ce wai zaka kaza kana mutunta shi da saboda haka yan uwa ku masu wannan aiki muna jin daɗi ku ringa tambayar sanin hukuncin ubangijin ayo ai imani ne ai kar mu kalla ina aiki wuri kaza da Allah menene hukuncin ta wannan alamar ai an faɗa ka kenan ka wani ba ruwan shi ai saboda ka sai ku shiga wannan aiki ku yi kaffa kaffa in kuka kai ga jallin yi wa mutum wannan abin ta fa Allah zai maka yi tsari in duniya ba a maka ba wa inna alaikum lahafizina kiraman katibin ya lamuna Allah ya kyauta shi kenan Allah ya samu da ce aron makarantu wanda za mu tashi wa isa azana rabuka ko laiba asana alayhim aya mai 167 Allah ka dace da mu billahi minash shaitanir rajim بسم الله الرحمن الرحيم وإذ تأذن ربك ليبعثن عليهم وَقَطَعْنَاهُمْ فِي الْأَرْضِ أُمَمًا مِنْهُمُ الصَّالِحُونَ وَمِنْهُمْ دُونَ ذَلِكَ وَبَلَوْنَاهُمْ بِالْحَسَنَاتِ وَالسَّيِّئَاتِ لَعَلَّهُمْ يَرْجِعُونَ وإن تَأَذَّنَ رَبُّكَ لَيَبْعَثَنَّ عَلَيْهِمْ إلى يوم القيامة من يصومهم صلى العذاب ذو قرشن آية ka tuna ne wa irin iz muta'alliqun ne bi fi'li madhi hmm? ka tuna lokacin da ubangiji ta'azzana ya shelanta ya sanar cewa lallai zai aiko kan yahudawa masu yi Allah tawaye har zuwa tashin kiyama wanda zai gana musu bakar azaba Ka kagan aiko musu buktu nasar kwarewar basara ke ne daga yankin babila babu ta ira an aiko musu misali kana iya ɗauka daga baya bayanin abinda hitler wata ke faɗa fiye musu hitler chancellor ne na germany wanda ya jagoranci yakin duniya na biyu daga 1939 zuwa 1945 shekara shida yana alfahari da tasa kabilar ana kiranta wai the aryan race da jinsul ari to kun ga abin da aka ce mai yahudawa a gas chamber ko da dai suna inkarin haka ma'ana wasu kan hararo wannan bangaren gana musu don ya ce ilamil kiyama har kiyama ta tsaya shi ko hitler ya ce mutu ya mutu bayan yake da na 1945 yau mutum kashe kan shi ya mutu misali to daga cikin miyagun su Allah zai aiko zai kakaba musu zai kakaba musu wanda zai ɗanɗana musu suwal azab inna rabbaka la tulqa inna rabbaka la sari'ul iqab ubangijinka mai gaggawan ukuba ne lokaci guda kuma wa innahu la ghafurur rahim shi ubangiji mai yawan gafara ne Allah kai mana gafara rahimun mai jinkai ne wa qatta'nahum fi lardi umama sai muka mayar da su muka yanyanka su bayan ka kamar ka ce an yanka fegi a kaga bayan ka bane abu muka gutsutsura su muka rarraba su a ban ƙasa umaman al'umomi daban-daban minhum as-salihun cikinsu akwai salihai wa minhum duna zalik akwai ba salihai ba wa balawnahum muka jarrabe su bi hasanati da kyawun abubuwa in Allah ya baka lafiya jarrabawa dukiya jarrabawa ilimi jarrabawa karbuwa jarrabawa mace saliha ta kirki jarrabawa ƴaƴa jarrabawa mulki haka rayuwar take an gane ko allazi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum so maka baka wani abu ka jarabawa ce ita kuma jarabawa akwai abu uku akwai ita kanta jarabawa akwai mai jarabawar akwai wanda ake jarabawa haka ne ya ko ɗalibi ne yana rubuta ba ya akwai mai jaraba shi akwai ita jarabawa to shi mumini ana jarraba shi da mai kyau da mara kyau ƙwarai kuwa domin Allah ya faɗa a cikin suratu al'ambiya sura 21 aya 35 yake cewa kullu nafsin za'iqatul maut wa nabluukum bish-sharri wal khairi fitna wa ilayna turja'un zamu jarrabe ku da mai kyau da mara kyau tuntube sai ka ji hatsakarka ya yi jarabawa me za ka ce sai ka la'anci gwamnati ba ta gyara hanya ba a ofin sai ka ce inna lillahi wa inna duka ci jarabawa ce ai jarabawa sai ka ji malam kai ne fasta aji ka ce alhamdulillah kuma ta ai kun san ne ai dama ni karatu ba dama to ai ka faɗi ai ka yi shirin ce ai tun da aka yi noma kaga ya banya mana an gaya muku ne ba sarkin noma ba da talaka shi ma shirme wani bukun bisharri walkhairi mai fitna a trial to Allah ta'ala ce wa balawnahum bil hasanati was sayyiati la'allahum yarji'un <clears throat> muka jarrabe su da kyawawa da kuma miyagun abubuwa ko sa dawo zuwa ga ubangiji to haka rayuwa take فخلف من بعدهم فخلف من بعدهم خلف ولكل كتاب يأخذون عرض هذا fakhalafa min ba'dihim khalfun sai wasu mamaya suka mai bayansu. su dama haka al'umma take kakanni su tafi ya'ya su zo jikoki su zo shine fakhalafa in baya suka mai ma waɗannan da aka baka misali da ji wari kitab waɗanda suka gaji littafi dokoki na ubangiji amma sai ka iske ya kuzo na arba hazal adna sai su dinga ɗauko kayan jin daɗi na wannan duniya mai ƙara ita ce al'adun don daga nan aka kira duniya duniya li'annaha daniya daniya makusanciya ce ita kuma lafira akhira ita ce da las ba ta kare to karka shagaltu da daniya kabar al'akhira kamar yadda ita daniya din nan kamar gona da za ka yi shuka girbi ka bari a can wannan ga mai hankali ke Allah ka samu cikin masu da haka suka ce in har kafan za a yi busan kawon tashin kiyama in ma ka sani a hannunka akwai iri to ka shuka iri ɗin ka ce a ah, kiyama ɗin eh, ba ka shuka in ya so ka girbi abin da ka yi in kiyama ta tsaye karka wasa da chance abinda ake cewa ke hmm? sauraka sai suka gaji littafi amma ya kudu na arba hazal adana wai ya kolo na sayi rufaru lana ai babu komai komai kai ai za a gafarta mana wa in ya atihim arzu mitul ya kudu idan wani abu da ya bijiro na garaɓasar duniya ce sai za ki riko mashi alam yi uhaz alaihim mai saƙul kitab shin ba akwai doka a littafin ba da aka ba su Allah ya kolo Allah ilil haq kar su faɗi komai game da ubangiji in ba gaskiya ba wala taqulu lima na tuku taqifu altinatukum alkadhiba hadha halalun wa hadha haramun Allah ya litaftaru ala alkadhib innal ladhina yaftaruna ala alkadhib ya yuflihun can cikin sura mai lamba goma 16 suratu an-nahl kar ku dinga furta abu da bakinku ku ce haza halal wa haza haram littaftaru don ku yi ma'allar kariya komai da hankali to shi ne nan Allah ke cewa azza wa jal ba an ce da su ba kasu faɗo su magana game da ubangiji illal haq wa darasu ma fihi kuma in sun karanta abin da ke cikin littafin wadarul darul gidan ƙarshe khair lidina yattaqun shi yafi ga masu tsoron Allah afala taqilun shin ba ku hankalta ne hankali iri ne akwai hankali mai lafiya akwai hankali amma mara lafiya kuma ga shi hankali mahaukacin hankali ce shi ne ibn al-qaim yake cewa fa'ala uqulikumul afawfa innakum hadaytumul ma'qula wal manqula wa za'amtum anna al-uqula kafilatun billah ayna al-aqlu kana kafila ya kuma su cewa 'yan hankali hujja intellectual ina hankalin ku hmm? hankali ne zai yanke hukunci can kuma can eh abin da yana da kyau kai ba shi da kai kadai ba self-contradiction yace to hankalin da ke tufka da warwara shi za mai da shi jagora yace hankali da kake ganin shi wato yace ce kaɓarfi donar laisa da mudrikin hatta ya rahu bukuratan wa asila ya kamar ganin idanu ne duk yanda kake da gani ido ne kaifin gaske a sa ka ɗaki mai duhu ba wanda za ka gani sai an kawo haske ya ce fa'izan nubuwatu lam yanalka biya'uha فالعقل لا يهديك قط سبيلا كلي هكين قرآني ده سنة بس خسك كذو شركبا قولولي ادو بإيكي قانو بسكير فنا جانا بغانا ابن القيم فنا فلك حنك لي إرجولي أكو حنك لي ميشيو الأقل السقيم wani da ce a yi ina da yanci ya sha giya yadda yake so kaga yana da hankali amma makwaci ne amma ba za ka ce makwaci ne amma kuma mai imani da ce a'a giyan nan ba na bukatar idan haramun ce mahalici ya hana ne cikakken mai hankali a wata ƙasa da na tafi sai na ga suna ruta a bakin titi suka ce in kana jin bacci karkai tuke signboard ne in ka gaji karkai tuke sai suka ce in ya sha giya ba zan ce in ka sha giya ba in ya sha giya kare ya tuki me yasa suka ambaci giya ba wai don Allah ya hana ba ne a'a tana kwace hankali garin tuki a yi bankaura ai abin da ba shi kenan so shi wanda ya sha ɗin yi tsabar hankali yana sai ji daɗi ne kaga mara hankali so da Allah ta'ala ce afala ta aqilun ba ku hankalta ana nufin al-aqlul mudrik العقل السليم المدرك الذي يدرك الباطل باطل فيترك الباطل شيني كما يدرك الجميل ويعلم أنه جميل فيعمل بمقتضاه صدق إن الله شيء أفلا تاقلون سنباقوا هنكلتاني اللهم اجعلنا من الآقلين والمتأقلين والذين يمسكون اقرا الذين يمسكون بالكتاب واقاموا الصلاه ان لا wadanda suke riko da littafi gani you must stick wanda ya haka you must stick in annabawa ne ban kullum ka abin ka haka bai shi Allah ke nufi wannan ka na littafi ce wallahi buki kabal wasu ma suna kidna suna kidna ɗin shi mutane mu na indiya yan uwa bayan Allah don masha Allah ai so ne ko to amma tare da haka ƙorani ya haramta fata yana tafi. ina amfani da Allah ya haramta zina a uzubillah wal iyadu billah ƙarya yana yi to kaga kenan riko da littafin kawai dodorido ne dodon maza ba na mata ba ji ba haushe suraka a tamassuk bil kitabu sunna tatbiqu ahkamihi dokokinsa ya faɗa to ka kiyaye innal ladhina qalu rabbuna allah thumma istaqamu ka daidaita wala taqrabu zina Ya kashin dai dokoki da yawa karka cire ba shi ne mafi kone kenan shi yasa malam ce, idan kuna son shari'ar musulunci ta tabbata a garuranku ku fara aiwatar da shari'ar musulunci a kawunan ta wanda magana ce ta yake a nan ne fa lokacin da aka fara aiwatar da shari'a a kanan nan tamu aka ce za fara 1999 kuntun aka kafa doka hana daukan mata a babur so suka fara ya kan abudin mu ne muka yarda har ma da shirin ma'amata izgilanci shari'a din ga kuma da adadin ma da ta ƙura'ani ina yi masiko wannan ba da misali ne masu ki da ƙur'ani a gidanka yayanka sun yi sallah sun ci abinci da ya kamata ka raba gun kwanciyarsu don sun kai shekara goma ka sa ido kan waye zo neman ta da aure ya kirkin shi makwabta ka sauke musu haƙƙinsu ka ilmantar da su ka ba su abin da ya zo hannunka na alkhairi misali damar da ka samu ta ainihin dan wani ya samu aiki kuma kana da damar ka yi sababin haka duk ɓangaren yi masu yi likita kai ma'aikacin gwamnati ne ya kamata ka zo ofis karfe 8 ba ka zuwa sai sha daya kuma ka ce la ilaha illallah ilimi ne ka je umara ai umara ne za ka zo eh misali fa umara dole ka je umara a ramadan ai alkhairi ne amma abin da ake cewa akwai abin da fi ka muhimmanci da tsoron sa saboda wallazina yumassikuna bil kitabi wa aqamus salata waɗanda ke riƙe da littafi na riƙewa kamar misalin da na baku da kuma aikace kuma suka tsayar da sallah inna la nudiyu ajral muslimin Allah ce ai ba ma tozarta sam ladan masu gyara barin tambaye ku da ka zama gyararre da ka zama mai gyara wanne fi lada na'am ya fi zama gyararre magana ya ce ai sai ka zama gyararre magaskiya ne shi wanda gyara ne ya gyaro ce ba ruwa na ba zai makowa wa'azi ba ba na gyaro ba a matsala ce idan Allah ya tashi dirkaka da kai zai fara Allah kuwa a wata kisa an ce Allah ya aiko mala'ika ya halakar da wani kawai na amma sai mala'ika ce ya ubangiji akwai bawon malami wani Allah ce da shi za ka fara ya ga ana haɓa min ya yi sho shi ne lomar fari ai shaɗan ne to mutane sai muke ganin laifi game da 'ya'ya ana sallah ba su sallah suna shirme suna hayaniya shaye-shaye sai ka iske mun kau da kai ta yaya za ka samu shiga aljanna ran lahira idan ya ce ubangiji ya ganye a lalace ya kawo da kai a ran lahira ba mai abin abinda zai faru kenan fa Allah ya kiyaye faɗa ka ce ba daidai ba ne karka jira ya bo ko tsoron zagin wani amma akwai mu zabala na mutumin kirki in ka ce gyara ai sai soka ka yi lalatacce ke wannan abin da mutum ko ka ba ta ibada ka ce to ne ya zanyi da ita eh? son ya shiga zuciyata na'am wannan so sai halaka ka eh wallah ɗanka ka san mugu ne ya tsallaka gidajen mu ya a ai an gaya taso ana hasada ana jira yau hasada ne ake ne na ɗauka ai gyara kayanka bai zama sauke maraba ba ko? tsoron ne to sauraka Allah ya ce ba ma tozarta ladan aiki na masu islami gaskiya inda za mu tashi gaba ce wa izina ta kanar jabal ko mana ga sai mu tsayawa da zan ƙara zirga da muku kawai inda ya lokacin na nan in shigar da maganan ibrahim ibn adam wanda suka sani kun san na sha gaya muku wannan ibrahim ibn adam daga cikin malaman farko ne da fata ban yi kurin inda ya rayu ba mutumin iraq ne fi mahara makarar aka ce ya zo kasuwa sai mutane suka ci a ah, ga liman nan sai suka ruga da gudu suka ce akar makalla muna roƙon allah amma kamar allah baya amsa mana sai ce kai ba ku ji allah ce wa ƙala rabu kuma da oni a cikin lafiya ya ja musu aya ta fitin a cikin surato rafi sai ce to inda har allah baya amsa muku a yanda kuka ɗauka so ina fahimta kuna da ƙazanta guda goma ne ƙazanta ɗaiɗai iri goma su suka zama kandagarki suka hana addu'ar wucewa ita da farko kun ce kun san Allah amma ba ku sauke haƙoƙin shi wannan matsala ce na biyu kun ce kuna son annabi muhammad da baka amma kalle ku ba ku aiki da sunna shi na uku kun ce ƙur'anin nan littafin Allah ne amma ba shi ne tsarin mulkinku ba ba shi ke muku jagoranci ba sai na ga abin da ya faɗa shekaru aro-aro suke tare da mu a yau wannan kusan na faɗa lokaci-lokaci za a zo a yi musabaka Allah ya ce a yanke hannun ɓarawo inda aka yi musabaka inda wani zai sa da sace ku kashe min 'yan Allah ya ce a yanke hannun kuma kun zo karatun ƙur'ani abin ya zama kamar ceremony kuna fahimta ko na hudu yace kuna cin arzikin Allah amma bakin kaza cika goge kuke yi misali Allah ya baka waya ta miliyan biyu ta miliyan biyar ila ba za a rasa miliyan biyar waɗannan tsammani sai ka tsora mata hotuna na batsa ya na in taka wani yana neman waya ta dubu ashirin ta yana zuwa ba haya ɗin mai yar fitila ɗin nan bai samu ba kai ta miliyan amma ka so mutunta kenan ya baka ni'ima ka masa butulci misali na nawa kenan kuna bin lissafin ku ba ku ba ku abi kun ce kun san Allah ba ku ba shi hake shi kun ce kuna san annabi ba ku abin sunan shi ƙane lissafin ba shi ne tsarin mulkin ku ba sai na uku ko sai na hudu na ce mai kwanciyo ba kwa sauke da haƙƙi shi ni'imar Allah ba kwa gode mai kuma ya ce la'in shakartun? na biyar ce kun san shaɗin abokin gabanku amma kuna biya mai wata wata yake mu ku bi shi mai hankali kuwa a shi da abokin gaba haihata haihata da haka ne shaɗin zai yi kuɗu ba a jihar nan a a cikin tsoron sura 14 aya ta ya ce wa ma kana li min sultanin illa an da da'awtukum fastajabtum li fala talumuni wa lumu anfusakum ma ana bi kun wa ma antum bi musrikhi inni kafartu bima asuntum inna dhannu adhabun alayh inna zalimina lahu adhabun alayh ma'ana shedan zai ce kun ganni ne na kira ku ne kuka bi kar ku zarge ni ku zargi kanku ya ce to kun san ku da na biyar na shida kun san aljanna ba ƙarya ba ce amma ba kwa neman ta yadda kuke neman duniya za a yi magana ya kwanci allahu akabar allah kai ma ba kwa yi na bakwai kun san wuta ba ƙarya ba ce amma ba kwa guje mata gujewa da ta kama bakwai ne ko takwas na tara na takwas ko? na takwas kuna shagaltuwa da aibobin mutane kuna mancewa da aibin kanku na nawa kenan? takwas na tara kullum kuna binne gawarwaki amma ba kwa wa'altuwa kullum sai kun binne gawa amma wani da a makabartan ma zai fara zancen duniya eh ina makabarta zan fito yanzu yanzu miskini ka sani ka mutu a wurin ka ga an zo gidan mutuwa a kawo abinci sai a buge da surutu tattaunar siyasa a ya kamata mu wa'azto ne a yi inda aka yi zama kokin za a zauna na kana shi ne hikimar aiki kana gani ta yi buɗa rami ka sa ɗanka matarka za a saka ne to shi ne ce ba kwa tunawa da wannan littafin ban sani ko na yi fuskar littafin ba don goma ne na ambaci nawa ina jin goma ne ko yawuwa tilka asharaton kamil goma cin kenan to wannan na zaɓi na rufe da wannan kenan اللهم اهدنا فيمن هديت وعافنا فيمن عافيت تولنا فيمن توليت وبارك لنا فيما أعطيت وقنا واصرف عنا شر ما قضيت وقنا واصرف عنا شر ما قضيت وقنا واصرف عنا شر ما قضيت وإنك تقضي بالحق ولا يقضى عليك إنه لا يذل من واليت ولا يعز من عاديت باركت ربنا وتعاليت يا رب العالمين نسألك اللهم التوفيق والصداد في كل الأمور اللهم تقبل صيامنا وقيامنا وركوعنا يا أرحم الراحمين وصل اللهم وسلم وبارك على نبينا محمد وآله وصحبه أجمعين قوبي mal عبد